Jama'a Assalamu alaikum ga takaitattun labaran duniya. Zan fara da Rasha inda shugaba Vladimir Putin ya ce wani jirgin yakin ruwan Amurka yana aiki ne tare da na Birtaniya a lokacin da dakarun rashan suka tilastawa jirgin ficewa daga tekun Bahar Aswad a makon jiya. A Birtaniya kuma saboda batun Brexit, kasar ta bullo da wani tsari ga baki kan kasashen waje, inda ta ce ranar Laraban nan ne wa'adin neman ci gaba da zama a kasar da 'yan kasashen Turai. Rahotanni sun ce waɗanda ba su nemi hakan ba za su rasa damar da suke da ita ta aiki da karɓar haya a kasar. shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya mai gurbin manyan jami'an gwamnatin ƙasa da dama bayan an samu wata matsala a game da annobar coronavirus ɗaruruwan masu fafutuka a philippines tare da iyalan waɗanda aka kashe da sunan yaƙi da miyagun ƙwayoyi sun yi zanga-zanga a kusa da fadar shugaban ƙasar a manila